turere ne ake nan helkwatar hukumar zaɓe tsakanin jami'an tsaro da gagarumar tawagar jam'iyyar apc da suka yi zanga-zangar lumana don nuna damuwa ga yadda suka ce hukumar zaben ta gaza adalci a zaben gwamna a nan bara apc ta buƙaci hukumar zaben ta soke zaben gaba ɗaya maimakon maimaitawa a wasu mazaɓin. janar buhari tinubu a kande da sauran shugabannin jam'iyyar dai suka jagoranci sauran 'yan jam'iyya zuwa hukumar zaben amma jami'an tsaro sun hana su shiga buba galadima shine tamkar kwamandan zanga-zangar a najeriya fa ba zaɓe ake ba karfa-karfa ake yi ana rubuta ƙuri'u ba tare da mutane sun jefa ba kuma gwamnati ta yi dukkan iya abin da za ta iya yi na ta hana wannan zanga-zanga muna so mu gwada wa duniya cewa akwai shugabanni da za su iya sadaukar da kansu domin su tabbatar da bin haƙƙin talaka da haƙƙin al'umman ƙasa ko da wannan abin zai ci rayuwarmu kun gani an fito da tankunan yaƙi sojoji an fito da su amma wannan ba zai iya hana mu abin da muka sa a gaba ba sai mun tabbatar da zaɓe na sahihi kamar yadda ake yi a sauran ƙasashen duniya wannan shine buƙatar mu shi ma yawo ciro bakan daura ya yi tattaki daga katsina don marawa zanga-zangar baya in muka bari hawan nan ya ɗore to tabbata hakika Najeriya 2015 babu wani zaɓe da za a yi kama karya za a yi wanda mu mutanen Najeriya ba za mu yarda ba a shirye muke mun sai da mu mun sai da duk wani abu mu da ka sani don mu nema wa ƴaƴanmu da jikokinmu yancinsu in ba mu yi wannan ba to Najeriya ina tabbatar ma ba za mu koma bayi ƴaƴanmu su koma ba ma bayi ba irin bayin na wanda ake daura musu igiya a wato abin da ake magana ciro ma wato dole wai ku sai idan in gige ne naku ya ci zaben gwamna ba nan san da ne za ku ce an yi gaskiya ba haka bane ba hausa ya ce idan laraba in an laraba tana da kyau daga talata ake ganiya zaben da aka yi da farko ingige lokal government din shiga an ƙi yin zaben amma duk da wannan ingige yana da ƙuri'a fiye da kowace jam'iyya yanzu an da an ce kuma apc din ce mata uku an zo zaben ana yin magu-magu wanda mu mutanen najeriya ina tabbatar maka wallahi tallahi ban yarda kuma ba mu gudu ba ma jada ba dole ne a rushe wannan zaben in dan an dai ana son kasan nan zaman lahiya ake so da jama'a da al'umma wanda za su zo su zauna lahiya su ji rayuwar su su san cewa 'yan najeriya ne su sakataren apc tijjani tumsa ya yi nasarar mika wasiƙa ga hukumar zaben sai dai ba wani jami'in hukumar da ya fito ya tarbi tawagar bare ma a samu wani martani shugaban hukumar attahiru jegade ya ce matsalolin da hukumar ta fuskanta a zaben anambra baya nuna cewa hukumar ta gaza koko ba za ta iya gudanar da zaben 2015 cikin adalci ba